ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحد عقدة من لساني يفقه قولي بيانكم السلام عليكم ورحمة الله بارك الله يوم الله دي الشريم ده كله ده شوال جلال النبي عليه الصلاة والسلام shekaru 1447 daga makka zuwa madina da kuma hakan ya daidai da goma sha biyu ga watan afrilu 2026 miladiya ci gaba da darasin wani littafi mai albarka hikbatun minar tare lafar usmanu khabib kuma yadda aka saba kowane mako na lahadi a darasin da ya gabata mun fara almabar sani da yake bayani akan hadisin kisa wa ayatul mubahala wanda masu zagin sahabbai suka rike wannan hadisi a matsayin hujja da dalilinsu wajen cewa iyalan annabi aliyu ne kadai da na rafa ma da kuma hakan da husaini ban da matan shi to wannan dalilin har ila yau shi ne yake nuna cewa aliyu bin abi shi ne ya kusancanta ya zama khalifa bayan nan manzon Allah ba wani daga cikin sahabbai ba wanda malam yake cewa wannan ikirari da suke yi lalatacce ne saboda dalilai da yawa malam ya kawo dalilin farko cewa wannan aya da suke kafa hujja da ita ta inna ma da yuridu Allahu yuridu ba an kuma rijisa ahal kun wa yutahhirakum da ce wannan aya ce da a kan matan annabi ba wai akan Aliyu ko Fadima ko Hassan da Hussein kira ka wannan dalili ya ku mai rauni ne da wannan hujja to anan muka kwana a ƙarshen sa shafi na 214 a yau za mu tashi a dalili na biyu wanda yake nuna cewa dalilansu mai rauni ne paragraf na ƙarshe shafi na 214 ya ce saniyan an ga wajen? malam ya ce inna ma'ana ahalar baiti inna ma'ana ahalar baitin nabi sallallahu alaihi wasallam يتعدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويتعدى عليا والحسن والحسين وفاطمة إلى غيرهم ما لا يتشي ولا اللفظ شيوى إيالي لمن ذا الله ثم أنا أهل بيت النبي إيالا من ذا الله wannan lafazi ne da ya ta'adda zaugatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce matan annabi kadai ya wuce kalma ce mai fadi ba matansa kadai bane iyalan shi sannan ya wuce aliyu da hasan da husaini da fatima an gane wannan ko har ya shafi wasu ma da za a kira su iyalansa ne mala ce kama fi hadithin zaid ibn arqam kamar yadda ya zo a hadisin zaidu dan arkam wa annahu lamma qila lahu cewa lokacin da aka ce wa zaidu ɗan arkam nisa'uhu min ahli baitihi shin matan annabi da kullu khaira suna cikin iyalan gidansa tambayar da aka yi masa kenan qala sai ya ce nisa'uhu min ahli baitihi matansa suna cikin iyalan gidansa suna ciki dan cewa ciki suna ciki sai ce walakin na baiti ne amma iyalan gidansa waɗanda aka haramta musu kuri musu sadaka, wanda aka haramta musu cin sadaka ya ce hum ƙalo aliyu iyalan aliyu kaga iyalan aliyu kaga za a ce da shi aliyun da Hassan da husaini ko da sauran 'ya'yan shi gaba daya wa alu ja'farin da iyalan ja'afar su ma da su da family wa alu aqil da iyalan aqil wa alu al-abbas da iyalan al-abbas qala kullu ha'ula'i hurima as-sadaqa yace duka wa'annan gaba daya an haramta musu cin sadaka abuwan tambaya yace kullu ha'ula'i hurima as-sadaqa shin wa'annan dukkan su an haramta musu cin sadaka ƙala na'am ya ce ƙwarai da gaske an haramta musu cin sadaka idan ittasa mafhumu ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallama ila aktarai min zalika kenan manufar kwance ma'anar iyalan annabi ta wuce wannan bayanin da ake kawai ce wai ana nufin aliyu ne kawai da sama na fadima ce ta ma shanye su ba ma iyalansa kare ba malam yace fa hum uku? iyalansa matansa ake nufi da dalilin wannan aya eh wa ali wa Fadima wal hasan wal husayn da kuma na na Fadima da Aliyu da kuma hasan da husaini su ma kuma sun shigo iyalansa ne bi dalilin hadisin bisa saboda hadisin nan na kisa wa bi dalilin hadisin zaid ibn arqam da kuma dalilin hadisin زيد بن أرقم وآل الأباس ابن عبد المطلب وآل عقيل ابن أبي طالب وآل جعفر بن أبي طالب وآل علي بن أبي طالب duk wa'annan sun shigo ne bi dalilin hadisin zaid ibn arqam saboda dalilin hadisin zaid ibn arqam wanda ya gabata qala yace fa kullu ha'ula'i hum ahlu baitin nabiy wa'annan gaba ɗayansu su ne iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jami'u bani hashim dukkan wani ɗa daga cikin familin banu hashim min alibai suna cikin iyalan gidan manzan Allah family an gane ku. wa hum kullu man hurima sadaqa kuma su ɗin ne dai waɗanda kowa aka haramta masa cin sadaka kaga ashe lallai tabbas ma'anar tana da faɗi ba ta tsaya ga iyalansa ba ma balle a ta tsaya a kan aliyu bin abu talib da iyalansa kadai malam ya ce bi dalilin hadithi abdulmuttalib ibn rabi'a ta bin al-harith ibn abdulmuttalib دليلا عبد المطلب بن عربيعة ابن حارث المطلب قال استمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال وين لن بيونسك عبد سيسك يتبت هناو قال يقول ربيعة بن الحارث مع العباس بن عبد المطلب قال وانا da suka haɗu faƙala sai suka ce wallahi lau ba'athna hadaini al ne. da mun aika waɗannan yara a cikin baka ya ce ƙala li walil fadli bin al'abbas mana sai suka ce mana Ma'ana da ni da alfadul ibn al-abbas yaran su kenan ina fata ana fahimta ga iyayen biyu su kuma ga siyaya wannan dan wannan wannan dan wannan ga iyayen su. sai ce sai suka ce kama aika wa'in nan yara shi abdul muttalib ibn rabi'a an gane ko ko mu ce jika kenan ko abdul muttalib ibn rabi'a shi yake fada da shi da al-fadl sune yara wannan abdul muttalib babansa shine rabi'a rabi'a kuma dan al-harith ne kakansa kenan shi kuma alharis ɗan abdulmuttalib ne kuma har da an lura so sai ya zamanto cewa alharis ɗin kakan kenan mahaifin ubansa sai suka haɗu da ɗan uwan shi shine al-abbas ibnu abdulmuttalib sai suke magana suka ce da mu aika wa'annan yara an gane ko da ɗan jika da kuma ɗan ɗa yara ne a wurin suka ce da ma mu aika waɗannan yara ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama su je su yi masa magana a kallama ku su je su yi masa magana a huma ala da sadaqati ya sa su su zama shugabanni a ofisoshi da kwamitoci na zakka da dukiyoyin bai mali kun lura a tura ta kan kamar ka tura wani ɗan ka ce je ka gun wale yana asara ah, neman aiki baka aiki ko zai samu maka aiki irin wannan ce a tura su a zai annabi ba su wannan aiki Allah yake cewa fa'addiyan fa'adda ya ma yu'addiyan nasu su ma su irin yadda mutane ke yi an fahimta yadda mutane ke aiki su ma fi aiki wa asaba mimma yusibun nasu su samu irin yadda mutane ke samu mutane na samun dan abin batarwa su ma su samu ƙara sai ke cewa Babaina bainama huma fi zalika suna cikin wannan hali wannan tunani Ya ce, ja ali ibn abi talib sai ga Aliyu ibn abi talib ya zo fa waqafa alaihima sai ya tsaya a wurin su fa zakara lahu zalika sai suka amsa mai tunaninsu. abinda suke yunkurin aikatawa faƙala aliyu bin abi talib sai aliyu bin abi talib ya bude baki ce la taf'ala kar ku kuskura kar ku aika su ya ce fa wallahi ma huwa bi fa'il wallahi ba zai yi ba ma'ana annabi ba zai ba ta aikin ba kar ma ku aika su fantahahu wa rabi'atu bin harith saboda haka sai rabi'at ibn al ya ce ba za mu yi ba ma'ana ba za mu yi aiki da maganar ka ba mu sai mun tura an gane ko فقال har ma ya ce wallahi ma tasna'u hadha illa na linafaqatan minka alaina wannan shawarar da kake ba mu na cewa kar mu je kana mana haka ne duk kana mana bakin ciki eh shine ma'anar nafasa gashi dan ma ya tashi a cikin baka ce ai ta hasu ta hasuruna kana mana hasara ne kada ya yi murji ko kimus zamagi wo ya ce fa wallahi laqad nilta sihra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ai wallahi kai da ka samu darajar ma zama sirkin manzon Allah ka awar ƴan shi amma fasina abu alaika ba mu maka hasara ba kullura shine mu kuma yanzu kana so kana ayan mu <laughs> malam yace qala ali ibn abi talib ta ke can cewa arsiluhu ma duk aika su da kun gije sai ku aika kun qala kawai suka tafi an aika su wa Aliyu na Aliyu kawai sai yake shigira ba shi a ga yadda jira ga mai zai zai faru da mai za a biya da wuri wanda ya ƙiji a biya yi gani ba ko ka aliyu sai yake shingida a mata da aliyu yake shingida malam yace qala falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya sallaci sallar azhar bayan an yi da sallah sai suka ce sabaqnahu ila al-hujra sai muka riga shi muka riga shi shiga dakin liman eh muka riga annabi shiga tunda zai shigo yanzu ma kawai samu muna jira shi eh qala da muka riga shi zuwa fa qumna indaha muka tsaya a daidai kofa hatta jaa har sai da annabin yazo fa akhadha bi azanina sai ya kama kunnuwan mu ai kaga annabi kaka yake auren su shi ma ka fahimta ya dai kamar irin zai musu ya kamo kunnuwan su sun makara ya ce akhrija ma tasarrawani fitar da abin kuke goya a rabu faɗa min me ke gaba da ku akwai abin da kuke gaba da shi ku faɗa min sun madakala daga nan annabi ya shiga cikin gida cikin hujira wa kanna kalla maka shiga tare da shi wa huwa yawma idan inda zainab a lokacin da annabi ya shiga wannan gida nashi ko daki yace zainab ita ce mai girki eh zainab bintu jahash kaga nan ma gida ce eh domin ita ma in nasu ce ko kakarsu yadda take yi don akwai familin su ce in gida ce ya family ce ƙala ya ce na alkala sun matakallama ahaduna ya ce muka ɗan yi magana kaɗan irin ɗan magana to ya gida ya wance to ai irin kasan aka zo zuwa aka ce a wurin suwanci kun ji labarin ta ko ai ai kaza ai wannan ma kaza aka ɗan faɗa irin ɗan wannan abin da family to kawai sai suka faɗa abin da ya kawo su ya kawo su ba sai an baya ba ta lokaci ba ya ce takallama sun matakallama ahaduna faƙara sai ɗaya a cikinmu ya yi magana eh ko da shi abdulmuttalib ibn rabi'a ya yi magana ko kuma wane alfadul ibn al-abbas an fahimta ya zama shi ne ya yi magana sai a cikinsu ya yi magana faƙalar ya ce ya rasu da Allah ya annabin Allah an ta abarrun nasi kai ne wanda ka fi kowa biyayya da da'a wa ausalin nasi ka fi kowa zumunci kaga yadda ake a shigar da mutum sun ana neman abu da suna masa wasu abubuwan sana alkhairi da jangi da zumunci ko malam salif eh in ka je wurin malam aminu umla ne zaka ce mai in kana neman wani abu <laughs> ko ka je wurin abubakar hmm? aka sai ka kwantar da kai kamar yadda suka kwantar yanzu yi gaggawa zaba haka to suka ce kai ne ka fi kowa tsoron Allah kuma ka fi kowa sada zumunci wa qad ga nan Ga shi mun isa aure eh kaga dole abu ne da alibi yake zuwa ai kaga mutum zai aure ba aiki ne irin wannan aure da zuwa ina isa aure kuma ya kamata a ce ina aiki dan a ce na dan iya samun abin da zai iya auren nan ya rike iyali ya ce fa kad balaga nan nikah mun isa mai aure wa ji'na li tu'ammirana ala ba'd hadhihi sadaqat ka yadda iya yanzu gaba da musu kaga mun zo ne muna so ka ba mu aiki ka ba mu shugabanci da jagorancin na wasu daga cikin bangarorin dukiya ko a baitul mali ko a wuri kaza ko a wuri kaza duk inda dai akwai kuɗi kawai da sai kaga ka zaɓa wurin kuɗi eh ka san mutane haka suke ka san wani yanzu bari ka je yanzu kana so a samu maka aiki a NNP a samu maka a CBN a samu maka a FRS a samu maka a ina a samu maka a EFCC a Port Authority to ba ka bane duk irin wuraren da ake ganin suna da albashi mai kyau mutum da yake so a samu aiki suka faɗa suka ce idan ka samu mana wannan aiki fa nu addiya ilayka kama yu'addiya an-nas mu yi maka aiki yadda mutane ke aiki mu aiki za zamu eh za mu aiki ne kaman kowa aikin nan da muke a biya albashin mu yadda muke biyan kowa mu ma mun yi aikin ne wa nusibu kama yusibuna mu samu dan abun bandawa kamar yadda su ma suke samu قال يجي فسكت طويلا لم يشروا أول لوكتي annabi ya shiru hatta arajna an nukallimahu hatta da muka yi yunkurin mu masa magana kamar mu ce mun ce kai shiru amma dai tun da ya shiru su kuma sun ga magana ba ya ce komai ba ya ce qala wa ja'alat zainabu sai zainabu ta kama wani abu Mata sa ka san mata ta fi sanin mijin ne ko ba da san sanin miji sai mata ce kamar da wanda ya san mata sai mijinta ya sa san komai shi in an faɗa magana ta san menene amsar da zai biyo ba ta san kaza ta san kaza kai ma ka sani idan ka za ka ce maka matarka ta ce kaza wallahi za ka ce za ka aika kuma ka sa abin da ba za ka yi ba duk ba ana irin wannan ba to haka ma miji shi ma an ce yayi kaza to matar za ta ce zai aika ka sa abin da ce kai ba dai wani ba Allah shi ne da mu zainabu din nan sai ta kasance talmi'u alaina sai ta rika mana alama tana ba sata ansa ishara take musu fa dan a gaban ta ake magana dan aikin ta ne kuma ba ba ba wai ba baki bane min wara'il hijabi tana bayan labulai tana mana magana tana mana ishara Allah nukallimahu kai magana shiru kada ku yi masa magana Kada sun qala daga nan sai annabi ya ce inna sadaqata Lallai sadaka sadaka din nan da kuke so a sa ku mutum ba da zakka da kuɗi da kyauta da waye wani bai mali ya ce la tambadi li ali muhammadin ba ta dace ba da iyalan annabi muhammad yanzu wannan kalmar ita za ka ja layi a kan nan fadl ɗan shi ne da ya haifa da cikin shi eh shi kuma abdul muttalib din wanda shi jika jika ne ma shi ma annabi ne ya haife shi amma ba familin bane kaga annabi ya ce bai dace da familin annabi ya saka su a cikin ba su ma suna cikin ahalin baiti kaga wani dan shi'a sai zo ce maka wai aliyu ne da fadima da Hassan da Hussein da rai su ne iyalan gidan ne shi sa wala yace abin ya wuce nan duk da kuke tunani Allah bai tsaya nan ba yace bai dace da iyalan annabi muhammadu ba yace innama hiya awsafun nasi sadakan nan da kuke so a baku dacci ne kazantan mutane ne dacci ne daga cikin mutane da cikin mutane ne wannan kudin mu ne da ba Allah ba mu muke jin dadi an ba mu zakka an ba mu taraka mu fi jin daɗi muna murna haka ne eh, ko yanzu ma a kawo eh ƙwarai <laughs> Allah ya kyau suna kai faɗi wannan to kaga wannan dalili na biyu ne wanda ke nuna maka cewa dalilin da masu zagin sahabbai suka kawo akan waccan aya da wannan hadisi ba haka bane dalili na hudu malam yace أن الآية ليست عفوا الآية ليست فيها أن الله أذهب عنهم الرجس a cikin ayan babu dalili babu inda aka ce Allah ya tafiyantar musu da wannan kazantar an fahimta babu wannan dalilin a aya ina fata an fahimci wannan laisa fiha anna Allah azhaba anhum ar babu Allah ya tafiyantar musu da shi لأن هذه الإرادة domin manufar da ake so a yi na a kawar da wannan ƙazantar iradatun shar'iyyatun irada ce shar'iyya wadda ba irada ba ce kauniya sababiya ya ce iradatun shar'iyyatun iradatun mahabba na so wa hiya khairul ibadati al-qadariyya kaji ko ba ta kaddara ba ce mana sababi ne tana damfara da sababi a shar'anci kaza kuma an baka umarni ne aka ce kai sallah irada ce shar'iyya Allah kuma yana son kai sallah kuma sai kai sallah ka to amma kuma kaddara sai ta zo ta faru ga wani larura ta samu mutum na Allah subhanahu wata'ala ya rubuta zai karye sai ya karye amma kuma Allah ba yana so ya karye bane ya je kai kansa har ya karye amma Allah ya kaddara cewa sai ka da ya gabe shi kuma dan adam ba bai san ya karye da to irada shar'iyya abinda ake so ka yi ko kar ka yin ma idan ka je ka yi shi san zuciyarka to wannan Allah zai kama ka da laifi Allah yana so ka zama mai tsafta Allah bai so ka sha giya Allah bai so ka yi sata sai ga mutum yana yi irada ce shar'iyya ba irada ba ce qadariya kaga zo ka ce wai ai ka maka addu'a kana sata ne haka Allah ya kaddara maka wa ya ga maka Allah shi ya hana kai ko da nasu shi da yawa tamam mai ma'anar wannan magana yace ya'ani yuhibbu Allah Allah yana so ne abinda Allah ke so kuwa in ya so zai yi shi a lokacin in ya so ba zai yi ba amma yana son abu yanzu Allah ba yana son kowa ya zama mumini ba amma me yasa muke ganin kafirai gashi nan suna ta mara iskanci amma Allah na son kafirai kenan amma ko kaɗi ko sa kaso za ka iya raba duniya da kafin ka ce wa duniyar nan kafin so ga kowa ta Allah ya ce walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida ko ta zama al'umma da ita musulma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce wala yazaluna mukhalifi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake son abu kuma abin ya tafi yadda yake so ko kuma yana so ya zo kuma abin da yake so ya zama saɓanin abin da shi ɗin yake so kamar irin wannan magana da muka yi don za ku tuna ita ayar cewa yayi li yuzhiba ankum kuma risa inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-risa Allah yana so amma a cikin ayar akwai dalilin da ce Allah yayi kaga ai babu da kace an yi amma dai kuma Allah ya ce yana son haka ko shi da abinda malai yake so ya magana akai yace wala shakka anna Allah azhaba ar an Fatima wala tabbas da gaske ne Allah ya kawar da kazanta daga jikin na na fadi wal hasan da hasan wal husaini da husaini wa aliyin da aliyu wa zawjatin nabi da ma sauran matan annabi wa alu aqilin da iyalan aqilu wa alu ja'far da iyalan ja'far wa alu abbas da iyalan al abbas an fahimta yace walakin al iradata huna fi hadhihi al aya amma manufar abinda ake so a nan na kawar da wannan kazanta ya ce iradatu shar'iyya irada ne na shari'a walidhalika fil hadisi nafsihi saboda haka ne ma a cikin hadisin gaba daya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa lalle annabi alaihi salatu wassalam lamma jallalahum bil kisa lokacin da annabi ya zo da su a cikin wato wannan mayafi wannan buhu qala allahumma haula'i ahli baiti sai annabi ya ce ya Allah waɗannan su ne iyalan gidana allahumma zahab anhum ar-rijsa ya Allah ka tafiyar da kazanta a tare da su fa idza kana Allah azhab anhum ar-rijsa idan Allah ya tafiyar musu da kazanta to limada yad'u lahum bi izhab ar-rijsi me yasa anan annabi zai roki Allah ya tafiyar musu da kazanta bayan an kira cewa Allah ya tafiyar da kazanta a ta kaga nuna ba a yi ba kenan a wani lokaci Allah ya shirya da mu amma fa wannan magana ta wuce in ke tunani a wurin 'yan shi'a su kasancewa su a wurin 'yan shi'a isna a shari'ar nan an gane wannan ko su da fadima da aliyu su da ƙarshen ba aka haife su a wurinsu <laughs> malam ya ce ودعاء النبي dalilin الله عليه وسلم دليل على أن هذه الإرادة إرادة شرعية الدعاء النبي يي مسو ya nuna cewa wannan manufa ta Allah da yake so ya yi a kansu wato manufa ce ta shara'a mislu qaulin lahi tabaraka wa ta'ala kamar fadin Allah ta'ala yuridu Allahu li yubayyana lakum Allah yana so ya muku bayani Allah yana so ya fayyana muku abubuwa falle falle ko filla filla wa ya hadiyakum sunan alladhina min qablikum ya kuma shirin da ku sunna da tafarkin waɗanda suka zo gabaninku. ku ya tuba alaikum kuma ya yafe muku wallahu alimun hakim lalle Allah masani ne mai hikima Allah yana so ya muku wannan wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana so ya yafe muku wa yuridu ya yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima amma waɗanda suka karkata an gane wannan ko suke bin sha'awa na son zuciya sun su suke karkata karkatuwa mai girman gaske yuridin lahu an yi khafifa ankum Allah yana so ya sassauka muku ne wa kulli qal insanu da'ifa shi dan adam an halitta shi akwai rauni dan adam yanzu duk wannan ba ayoyin sanar Allah yana so Allah yana so Allah yana so ba amma duka an yi bai bai ina fata ana fahimta wanda aka yi mawa cikin ni'imar Allah an masa wanda ba a yi ba ba a ba malam yace kullu hadhihi al-iradat allati dhakaraha Allah tabaaraka wa ta'ala dukkan wannan manufa ina so zan yi zan yi zan yi muku In ji Allah Allah madaukakin sarki ya ambace su innama hiya al-iradat ash-shar'iyya wato manufa ce ta shari'a Allah yuridu an yukhaffifa 'anil nas Allah yana so ya sauƙaƙa wa mutane jami'an gaba ɗayansu yuridu alladhina wa yuridu an yatuba 'ala an-nas jami'an yana kuma so ya tuba ya yafe wa mutane gaba ɗaya walakin hal taba ala jami'in nasu, amma tambayar ita ce shin Allah ya fi kowane mutum kowane mutum ya fi mai faminan nasi muminin wa kafir daga cikin mutane akwai mumini akwai kafin. haka ne kwarai da gaske walam ya tubu Allah ala jami'in nasi Allah bai yafe mai dukkan mutane ba qala ta'ala Allah mai zama girma kayan yana cewa wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shine ya halicce ku daga cikinku akwai kafirai daga cikin kuma akwai mummuni Allah ne hada ce fada Allahu bima ta'maluna basir lalle Allah ne basirun anan ka gani ne shi bima ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa dangane da abin da kuke aikatawa Allah yana gani dalili na biyar mala yace inna tabaraka wata ta'ala yuridu bi izhabi ar-rijsa Allah mai girma da yana so ya tafiyantar da kazanta an kulle ahadin ga kowa wa an kulle mu'minin da ma duk wani mu'mini ولذلك امر النبي صلى alaihi عليه وسلم المسلم اذا اراد ان يصلي دليل haka ne ma yasa annabi yake umartar duk wani musulmi idan zai yi sallah an yatajannaba amakin alwasat ya nisanci duk wani wurin da akwai kazanta saboda ana so ka zama mai tsarki ko sannan qala Allah ta'ala Allah yake cewa wa thiyabaka fatahhir tibaqul ka tsarkake shi wa amara bin wuzu Allah ya umarci mu alwala wa amara bin tisali yi umarni da ayyuwanka inda janaba lokacin da janaba ta same ka sadisan dalili na shida wanda yake nuna cewa wannan har yanzu dai wato ba waccan magana da iddi'ain da waɗancan masu zagin sahabbai suke yi bai Ya yace at-tahhir laysa khassan bi Aliyu ibn abi talib wa fatima wal hasan wal husayn harkin nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake zai yi ba wai ya keɓanci na na Fatima kadai ba ne ko Aliyu ko Hassan ko Husaini ƙwarai da keɓance su kaɗai ba bal waqi'un li ghairihim aida kai wannan tsarkakewar ya shafi wasu su ma kama qala ta'ala kamar yadda Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم Allah ce ka karbi daga ka karba daga cikin dukiyarsu zakka an gane ko idan ka karɓi wannan zakka ta tashirun za ka tsarkake su ne da ita an gane ko wato zakihim ka tsarkake su wa salli alaihim kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum domin addu'a a hiya as-salah hiya du'a addu'arka akwai samun natsuwa a gare su wallahu sami'un alim lalle Allah yana ji kuma yana da masani wa qala ta'ala Allah mai girma dauka yake cewa ya zina amanu idan kuntum ila salati ya ku wanda suka imani idan kun tashi za ku yi sallah faghsilu wujuhakum wanke fuskokinku wa aydikum ko wa aydiyakum ila almarafiq da kuma hannayenku aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kuma ku shafi kawunanku sannan kuma ku wanke kafafunku zuwa ga idan sahu shine ka'ab wa in kuntum junuban idan kun kasance kuna da janaba lokacin da kuka tashi da wannan janaba to anan sai ku tsarki yace fatahharu ku tsarkaka wa in kuntum marda idan ba kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko kuna cikin halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al ko wani a cikin ku ya fito daga ban daki aw lamustumun nisaa ko kuma kun shafi mata shafa ana ana nufin jima'i kaga duk waɗannan ababe ne ke sababa mutum ya wanka ko yace to falam tajidu ma'an sai zama ba ku samu ruwa da za ku yi wanka ba tayammamu sa'idan tayyiba saboda haka umarnin shine kuri taimama da ƙasa mai tsarki an gano wannan ko wamsahu bi wujuhikum wa aydikum kuma ku shafi fuskokinku da hannayenku da taimaman da kuke yi shi yasa taimama yadda ake yin tafiya wuri biyu ake taba da ina da fuska kawai da hannu gundulmin hannun ba ta da wani wahala ba a shafan kai da shafan kunne yadda wasu ke ko kafa da kayan ka ka ce bismillah ka da kifta kana dago hannunka ina za ka kai shi sai yin akwai da tine ma wasu malamai suke ce a haka amma yin hakan ba wai yana ciki bane idan ka saka mai kyau ce ka taba shi kenan a akwai abin da ya dauko a hannun ce ka dan yi haka dan fuska da shi kai tsaye kana daga hannunka ko haka za ka tafi da shi fuskar ka sai ka haka ka goge shi kai haka ba kana soke hannun soke shi da kai haka sai kai haka taimama sai masallaci kai sallah haka ake taimama ba sai kai da ki kasa ka kuma a kai ba sai ka da ki kasa kai haka ka da ki kasa kai haka ka da ki a dubu ɗaya aikin kuma a lokacin za ka yi ka ce bismillah in akwai da ti ka kakkabe in babu ka ce bismillah ya ke shafi fuskarka ya ke haka wamsahu bi wujuhikum wa aydikum aljad huna ana fahimta ba ka ce yi mala yake cewa minhu daga cikin wannan ƙasa ma yuridu Allahu ne ja'ala alaikum min harajin Allah bai so ya takura muku ka tashi da ba a ce sai ka nemo ruwa ka yi wanka dole alhalin ana sanyi alhalin babu ruwan kaga Allah takura maka to Allah ba haka yake so ba yana so ne bai so ya takura muku walakin da li yutahhirakum Allah yana so ya tsarkake ku wal yutimma ni'matahu alaikum don kuma ya cika ni'imar sa a gare ku la'allakum tashkuruna dan ku zamanto masu godiya a gare shi a gani ku zama masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa dole ne mutum ya zama mai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a komai wa qala ta'ala sai Allah yake cewa idh yughashshikumun nu'asu amanatan minhu ku tana lokacin da gengadi ke rindabe ku dan aminci da kuka samu har gengadi kuke yi wa yunzilu alaykum minas sama'i ma'an Allah ya sauka muku ruwa daga sama dan bai saukar da wannan ruwan yace li yutahhirakum bihi ne tsaka ki kula da shi kaga dai ana fadin wanda aka zaka kirewa ba ko wancan kare bane wa yudhi ba an kubur isa shaydan ya kawar muku da kazantar shaytan wal yarbit ala qulubikum ya kuma hada ku wa yusabbit bil aqdam ya tabbatar da daga ku ba lai Ula, haula istalasu mi'ati wa bi'ata ashar adadin waɗanda aka saukar da wannan aya a kansu su 300 ne da goma sha mutum 310 yakununa idan to sai su zamanto cewa su ma yanzu alama da haɓa haula wani haban waɗannan wa ƙiyasihin da irin ƙiyasan da suka yi su ma sai su zamanto masu ne da ba sa laifi kenan ko ko ba haka ba tun da an tsarkake su ai ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala qala da ma Allah ya ce li yutahhirakum bihi wa yudhiba ankum ar-rijza ash-shaytan kuma mala ce dai ya tsarkake ku da wannan ya kuma kawo muku da ƙazanta na ainihin wato shaidan da na so ya tsaya ana amma mu ƙarasa ɗan ƙalan yanayi ɗankin gini to sai na bakwai dalili na bakwai da yake nuna waccan lalatacciyar da'awa ya ce idhabur rijisa la yadullu ala annahu khulafa'u ba da sallallahu alaihi wasallam to muqaddara ma kun ce wai wai an tafi wa da Ali ibn Abi Talib da familin sakaranta ko to idan an yi haka ba shi ke nuna kuma shi ne khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko yace bal na Inu. Abin da mu muka kudurce muka yi da yakini shine annallaha azhaba an aliyin rijisa Allah ya tafiyantar da kazanta ga aliyu walidhalika sara maulal mu'minina shi sama aliyu zama shugaban mu'minai وكذلك الحسن والحسين والفاطمة وفاطمة an gane ko saka ma hasan da wuce da nana fadima duka shugabanni ne Allah ya dauka musu da kazanta mala yace wa kadhalika zawjatin nabiy sallallahu alaihi wasallam haka ma matan manzon Allah Wani walidhalika sammahunna ummahatul mu'minin shi yasa ma Allah ya kira su da suna uwayen mu'mini ko matan annabi annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum annabi shi ya fi cancanta da mu'minai kuma mata yansa iyayen mu'minai in dai kai mumini ne to mata annabi mahaifiyarka ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah yace waɗanda suke da zumunci a tsakani sashen su shi fi cancanta da sashi a cikin littafin Allah wanka ne kanin kare ya fi jibinta al'amarin ka min al-mu'minina wal muhajirin cikin mummurai da muhajirai illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai fa idan kun yi wani abu mai kyau na kyauta na falala ga waɗanda kuke waliyan ku kana zalika fil kitabi masura wannan abu rubutacce ne a cikin littafin lauyin mahfuz mala yace wa kadalika ashabun nabi sallallahu alaihi fa inna allaha azhaba anhum ar-rijsa jami'an haka sahabban manzon Allah Allah ya tafi musu da kazanta gaba ɗayan su bi dalilin ayatin lati dhakarnaha sabiqan saboda dalilin ayatin muka ambata da a baya fasaru mawalil musulmi sai suka zama to shugabannin musulmi ثم إن ذهاب الرجس لا يدل على القسمة ولا يدل على imama min babi aula sannan dan an tafiye musu da ainihin wato kazanta ba shi ke nuna masumai bane su sahabbai kai ya kuma tunda dai basu su to ba masumai ba a matsayin su na waɗanda suke an tafiye musu da kazanta min babu aula ya zama baya nuni zuwa ga shugabanci kuma wa amma bil mubahala amma dangane da mubahala da aka yi ma'ana wato fito wannan da annabi yayi da da su aliyu da nana fatima da hasan da husaini san za yi wannan yace wa hiya qawluhu ta'ala shine fadin Allah ta'ala da yace faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min ilmi duk wanda ya jaya da kai akan lamarin manzon Allah bayan ilimi ya zo maka fa qul ta'alu ka ce musu ku taho nan wa abna ana mu kira 'ya'yanmu wa a abna'akum da ƴaƴayanku gana na faɗi ba ƴansa ce ko ba ƴansa ba ce wani sa'a na, ku kirawo matanmu wani sa'a kun kuma ku zo da matanku wa an fusana ku zo da kanku mu ma mu zo da kanmu wa an fusa ku sun mana bata hil mu zo mu ibti hali ma lami tsinuwa da na ji Allah a ratan lahi alal mu musin la'anar Allah ta tabbata ga makaryata ba da yace fahiyya ta dillo ala anna fadluhum wa makanatihim wannan aya tana nuna falalarsu da matsayinsu walaisa laha ta'alluqun bil amali wal imama wallahi ba shi da alaka ma da shugabanci min qaribin wala min ba'ini Allah madaukin sarki ya shiryar da mu ya ba mu dadan abinda muka karanta daidai wanda muka kiskure ko karancin ilimi muna addu'a Allah madaukin sarki shi ya mai mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa